جبت له جبت له جبت له جبت له جبت له جبت له جبت له جبت له

haba wasu na gefe uwan mu ta fara sunturuwa sai da kika gama shakar iskar duniya kika gama numfashin ki kika gama kukan ki na bakuntar duniya sannan na biyo bayan ki amma na fi ki fahimta ba da shakar iskar duniya ba ko da shekara kika fi ni ba zan yarda da kudirin ki ba ba za ki gane ba zo mu je wani abu za ku siya Malam Sa'idu, a na tun kafin mu shaki iskar duniya, ka san mahaifin ka kuma san sunansa. dai an haka idan zaka ba da sakon gaisuwa ka me yasa ba zaka ambaci sunansa ba, sai ka ce wani tiftela da guntuwar dariyar ka. To ƴan mara kunya, rashin kunya jika daki mun? Kin zo ki mun fitsara ne da rashin kunya? Kai yanzu aka ce maka Malam Sa'idu garzeje zaka ji daɗi. Ina garze. Garjo na garza uwaki. Yar marasa tarbiyya. Yaya da mutum na kuma? Wannan ya'yan marasa tarbiyyar ne. Eh, eh, eh, yan wannan wannan. wai za ta kalle ni ta ce mun na garza na gaggarzaya na na na na garzaya eh zafi wane ne ƴaƴan ƴaƴan ƴaƴan telan nan dan iskan telan nan ne ƴaƴan iskan telan nan ne ka dube su ba ka kalle su ka ga su shiga ta mutunci kai ka ce ya'yan limamin unguwan ne amma ya'yan tsinan nan mutumin nan ne lura daga inda ka tsaya wannan ba wani abin da ma abin da ya shuka shi zai girba garje duk ya gane ce mun garje a garin nan Allah ya tsina uwansa ah, duk na garza na garza ناقص يلا يلا يلا يا بابا يلا كمان مروة يلا كمان ناقص ناقص حسنا حسنا Lafiya daga tana kuka? Waye doke ta? Amma Sa'idu jeje ne. Ya yi mata gatse ta hanyar zagin babanmu. Shine nan ta san kama shine ya wanka mata mari. Yanzu wannan tafin hannun nashi ne kuma da fatanyar noma shine ya daura mata a fuskar ta? Mm. To da kai ya daina. Mu je baran ɗauko mai a cikin. je. Zo mu je. Hasana, Ustina daga kafa. Yos ya gane kuran shi. Sina rotsa mishi kanshi ta baryen nan. In yana cin zane ya mutan da kan kuyo ya gama. Matsiyaci katon banza katon hofi. Allah la ilaha illallah la ilaha Allah la ilaha illallah la ilaha eh abar salawat abar salawat tana tana tana amarya ka tsaya in ka isa wallahi da na lahira yau sai fi ka jin daɗi katon banza katon hofi baka da aiki sai cin zalin 'ya'yan mutane zo Bilkisu mai gadon zinare. A <laughs> a ah, ah, ah. Bulkisa Bilkisa Bilkisa. Ɗinki bayi. Wallahi ɗinki yayi. Na gode. sai ran da kuma na samu tamfa ko kuma yadi zan kawo ma ha ba bulki ha ba bulki su mai ganin zinari sai kin samu wani yadi ko wani wani wani wani shadda kawai da kin yi sha'awar dinki da to amma fa za ka bani wani abu bulki bayan dinkin kuma eh bayan dinkin da na kuma zabga miki kai malam dalla ina ce ran da na kawo dinki mun warware na yau kenan na bulus to ai matsalar kin san ni mutum ne na jama'a kamar dan siyasa nake ki yi hakuri nan gaba sai mu sai mu warware wa 那有些是有可能。 za ka je daga ganin kayan nan wallahi waye ba ba ni na kawo to ka ci ka sai zai biya ya kawo ni ma na samu da bashi shi ke nan ba biya da bashi kuma sai ki biya na ne garin sai a gori haka da sarki yayi dariya sai ya ba dariya na ce da ka taro da fiti fiti na da kake yi yo ba karamin yaki zai a garin nan ba mu yaki sai ne ya zabga wa Usaina mari. Mari? Mari. Ni za a wada rana? Ni za a wulakanci? Ni za a wulakanci? Ni zai. Ni za a wallahi tallahi bai isa ba. Kowa ya ubansa a nauzan Najeriya zan je zan kai shi. Wani Sa'idu ne. Sa'idu garjeje. Garjeje. Kike kenan. Ah. Ina kuma kana kana soke hannun riga. ka yi haƙuri a bar wa Allah ya fi a jaya sai ko ba gaskiya ba ku yi haƙuri yan tagwaye Allah zai saka mu kana nufin yanzu shike ne da ke siyar da ki banza ba wani abu da zaka iya yi kai? kashi ne bayani ce a bar wa Allah ya fi a jaya sai ke ni abin da ke a musaran namiji kawai wanda bai san me yake ba ni zaki ce lura mutum an gaya maka ni zaki lura ce? yanzu ba daga can ke yana ganin na ruga a wuce ku je daga waje kai ku je daga waje. mi ya bi da ke ki je mun lura na mutum oga oga ka je kara mu idan ban caka ma wannan ba Allah ne yanzu sai ne ka je ka dake shi kara musu ba kuje ka nan gurin billahi la ilaha illa Allah Allah baka gode baiwa na hada girgi da girgi da mutumin na akwai hada ba ki sani to kun da hankali ki ki dinga yin hakuri ko me na duniya mai karewa ne ko kuma kin ga zaki zuwa kirama musu to ne miki izini in kin ji ana za a dauki fansa za a iya ne ai da wajen hirar tasi nake yana ganin na yi sheka a guje yanzu ma fa gidan su zan tafi Hasana yanzu abin da nake so da ku Usaina ku yi haƙuri ku tafi gida. Ku ɗo da Allah ya ɗora mana ku yi asara uba wallahi. A doke eh ka sayi komai a kai sai na dawo. Allah gafara ta dubiye ka ƙato da kai namiji kaman ka wai mace ta koro ka daga waje ka dawo gida kai ta hada gumi kana hada zufa wai yanzu a kan macen kake hada wannan gumin da Allah gafara ta ko turmi ta dauka ba ka gudu ba ko ni mace wallahi dar uwarta ba zan gudan mata ba bare kai namiji kaman ka mm. wallahi an ji kunya an yi asara sai ka zauna kai ta hada gumi kana hada zufa ana wallahi ba zan tsaya ta an ji kunya wallahi talla an yi asara la an yi dai ke ke Ke jahilar ina ne zaki shigo wa mutane gida ba tsallama. Ni ce jahila? Ni ce jahila? Ba ta ke nake ba, ta mijinki nake bari in na gama da shi sai in zo Ku take ba. Ai Ku tira ba ta anki bane ba take ta. na dawo gare ki kamar mara kunya a faɗa mai ki gaya mu ɗazu Allah ba ki haƙuri Allah huci zuciyarki wallahi sharrin shedan ne wallahi sharrin shedan ne ya haƙuri Allah ya ki dayo na bara miki kanki in ya so mijin gida sai ya ga shedan wallahi zan gaya mai wallahi kamar a bakin sa mm. Allah ba ki haƙuri ka faɗi Allah ba ki haƙuri ban ji ba Allah huci zuciyarki dawo wa uwar shi sai ka yi nan sai na yi mamu ke sanda irin eh, sai da cobanta shiga kin bani tsoro goma ni na zata ma namiji ne ya taba ni ta baya ha so da namiji ne ya taba ki dan me sa kike tunanin namiji ne ya taba ki ta baya ah ke yarinya ce bari na ai dole ne in zata namiji ne ya taba saboda ni kadai ni kadai na san me na shuka abubuwan bari na ke gaskiya kun kofan gidanmu da zan fito ido kan suke ta zuru zuru zuru suna jira in kyafta masu kalle ni na ce ina ba irin ku nake yayi ba kallon su bana daina da zan yi abin da ke faɗa to ina jin ki ne faru wallahi din ki ki ne na ya mun kyau to kowane tsira ne ki yanzu baki san tana da yi wannan ki la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ki san chief tailor ba garin nan anguwan nan gaba daya yi to amma fa ke ba kuwa ce ko a garin nan tunda ba ki san chief tailor Ni ba kuwa ce, wurin kakata nake zuwa garin nan kuma ina yi kwana biyu na koma. Haka ne, abin da ba. To, bari dai in gani bari in dan miki describing inda zaki ba zan iya gaba daya ba. Rabi zan miki in kika je kina zuwa wani zai kika ina ne shagon ki a unguwan ba wanda bai sai shi. In yanzu in kika miƙe ni haka ne. Idan kika miƙe zaki yi left. kina yin lab zaki ga wasu masu sa'idawa yan sa ido a wurin suna zaune sai ki tambaye su yawwa za su nuna miki kwanan da zaki shiga amma ki san da zaki ki tambaye saboda baki yan sayawa kin ji ba mu na ba gaya ne na gode kawo ai ba wannan ma bala ki eh, da ni da shi duka dai ne amma akwai kyakkyawar alaƙa da ko da ban na gida eh, Hajaji, dan ba na minti biyar. ‘Yan karota suna daga min hannu, ‘yan karota suna kin san cewar fa suna da dokar tasu fa mai tsauri ce fa. Ai na dokar tasu mai tsauri ce, ‘yan karota ne, na zuwa tukuna. Ya daga sama ga shi. Yabba. mata? Sande. Amincin Allah ya tabbata a gare ki. Kai ma haka, taimakon me zan ma? Da Allah wata tambaya nake so zan miki guda ɗaya ba ta kai bi ba. Ɗaya ce rak! Taimakon me zan ma? Yaya sunan bewar Allah? <laughs> Sunana Bilkisu. Bilkisu, me gadon zinari fa kenan kwa? To Bilkisu mu je daga mota. na ce shiga mu je daga mota tukun shiga cikin sayyara tukun sai mu kare magana in shiga daga mota e. ban san ka ba haka kawai zan shiga motan ka ye amma ko bilkisa ai bai kamata ba a ce ana wannan gari ba a rarrabe da wannan fuska ba fuska ce fa ta dan majalisar jiha ne ne chief rabi. wannan fuskar fuskar lokacin da nake yakin neman zaɓe idan ba liƙa fuska ta jikin gidanku ba to an liƙa makota ya kamata ki gane ni honorable bello kenan ni ne honorable <laughs> chief bello na gode fa idan ba za ki samu damuwa ba ina so na ah, ba kuma in ma na shiga mota shine wazo ban ba zai daɗi eh, eh ai sai na wannan koma daga gaban sayara eh. wannan ita ce soyayya ana kallon juna mu kai ba ina kallo na ina kallon juna ba ba ka sani kin san yake wato lokacin da shugaban kasa ya kira wanda zan fara turanci lokacin abinda. turawa suka kiru zan fara turanci na ce yes and the first and no everything everyone is a farm yesterday's time <laughs> turanci na jiha ne yesterday the state if you dey come Nigeria dey go wannan shugaban kasa ne ni da shi muke wani sun kuma da naira muke eh, yanzu mu kara ah, kashe da nufi ka rika miki ice cream da tsirin koda da dangana kina da kuma kina kina iba kina zuba baki shi yasa na ce maka ba wani jima nan ba ne 2 hours ya yi shi mm, ka rinka yi min da hausa ka san turancin nan ba shiga ta ba mm, nawa kenan awa biyu ta shi to kaga na tsaye da tun da suwa to ni na zata dubu biyu ma kace kaga ka fa san sai ka kara min farashi daga wancan farashin da muka yi sai yanzu abin da za a yi barin zan kira ko kai ni na ciki yau ai ne da kansa izo mm, bari dai in ya fita ai ki sani ba kin san na sha gaya miki cewar in kika haɗu da magana ta ƙare duk abin da kike bukata ko menene kai Allah ya saka faka. Dan mm, gangami waye wannan kawawuro ka kamun shi cikin gida. Allah kiyaye wannan irin talakawa nan ne masu zuwa ranka daɗe nema. Talakawa ne zalamamu masu mugun naci wanda ba sa bacci ba sa samun masu rasa sallar asuba saboda mauda. <laughs> Kaga abin da za ka yi wannan kaje da hisitu. ka auna masa shinkafa kwano hudu geran kunu kwano biyar Allah ya saka fa haka eh, ka je gurin sa ka ce a bashi tsinken tsire guda shida kafin talaka wannan wannan yaron gama da tsiren tsinke wannan <laughs> irin su ba sa taunawa hadiya suke yi jama'a ta garji sun ce zaben mai zabe mai zuwa duk kai za su yi wannan wakilin yan kuyan ne mutanen korama dauda suka ce sai ni wallahi ina gaya ba ƙoramar dauda can tun gaɗa yaba suka ce sai ni tsohuwar kura mai kwankwa ma nina na Allah ta biki wani a ƙaro mana fasta a ƙaro mana fasta suna na ne na wannan ita ce shakallo na farin wata shakallo ga ta gare ni farin wata ce shakallo wanda suka gani suka ce wai hatsari na tsanya nake ba hatsari ba ne kallo ne na Allah ya saka faka amin a ƙara mana fasta a ƙaro mana fasta za a ƙara ma ba komai shagon tuttula ok shagon tuttula ɗinki kawo masa ne ɗinki na kawo mai sai dai kin san tuttulun wa mata ire-iren kuɗi ki ba da kuɗi suke biyan sa Mu dai ba wannan na tambaye ka ba. Ok, Allah ya baki hakuri. Mu raka ki ai ba wani abu. wannan shagon eh wannan yana ciki ma yanzu haka in shiga zaki same shi ki ce muna gaida tsohon banza eh in kin je ki gaya masa muna gaida tsohon banza tsohon banza a ba tantu kankali ita ki ban kankali tsohon banza tsohon banza tsohon banza tsohon banza in dai tsohon banza ne eh to tsohon banza ka ji wani wannan wannan ni zaka ciwo mutunci to bari sai da sallar isha in na shiga masallaci mahaifin naka zame da shi sha sha sha hey riga kamar mm, mm, labana akwata ni zaka tuba ka ce tsohon banza za ba gaba da gudun banza kake yi in dai tsohon ni ne na yi tsohon banza ne shi ma wancan tsohon banza tsohon banza yan sa ido ba sai ka sa idan ba sai daga ɗan wofi sai daga ɗan wofi na banza da wofi har da zaka zo kana wani wani mm. dan ka sa ido akai ai ka sa a banza ai ni na zama ciwon ido sai hakuri wallahi na zama ciwon ido sai hakuri a tare a buge ba dama kuma a bari in wuce ga haushi in ka ce ma baka so na ba mamaki mace kana shiga ɗakin uwarka ai tana cewa i love you i love you a do taylor ina je ya kalau madalla ya hakuri kin zo kin same na. nan hmm, kasan yanzu mutane ba sa kiwon dabba yanzu kiwon mutum suke yi ah, to ba shi kenan mutum ba ya tai ba shi mutum zai ba wanda ka su ko zasi hmm? sanne mata ya aiki madalla san da zuwa wannan gashin ki ne haka ita ku hmm. sha barbare baya haka kashi na ne ina gani wallahi tallahi ya kace hindiya kai Allah sarki amma inda ya ce babu ki ko ya ce uban naki ma indiya ne Allah sarki gashi har har can kafa wallahi na fita ne dan je wani guri na ga wata yarinya na ga ɗinkin na ta ya min kyau sai na tsaya nake tambayan ta waye mata sai take mun kutancen kai ka mata na ce to bari zan zo gurin ka shine na je kasuwa ya na siyo atamfa ai kin yi daidai kin yi azanci sosai idan aka ce yarinya ba ɗinki ta buga kuma ni da ki nan na yi ɗinkuna a duniya kada kada duk ɗinkin da ke gani misali yanzu kin ga kurki na san ba za ki san fen ɗin ba fen titanic wanda amita bacan ya yi shi ni ne ɗinkin duk aka sa a cikin fim gidan mutala da kike gani na taɓa ɗinka kamar riga kusan guda arba'in asabar ko lahadi sai a sharɓa wa gidan ta yi daga jeje ta rufe gidan saboda kai ya kura wato mutum ya zama atamfa akwai style style da zamuki wanda zaki tsartsar da duk da ya ganki tsar tsar zai ganki ga abun da yake abun da zaki sai sai ya bayyana ba hoto sai eh. na gani a ah, hoton wato wani abokina ne a ri hotuna to amma bai kake da akwai style style kala kala yanzu na farko akwai show me ya ya ya your hmm? in ne miki za ka ki tsar tsar Eh, sannan akwai na biyu show me your back gashin nan nake din mutumin da ya gari kuran so nawa ne kudin ɗinkin kenan a haba haba in mata sai ka ki wayayye kuma ki ki irin ita ta take bata aiko bata ta yi turo kenan bata gaya miki fasalin ɗinki na ma'ana eh? a in kin ga na karɓi kuɗi raw cash a hannu to sai dai in da ce tsohon amma budurwa ai sai ba mm, an gaya mani daga cin daga gwada ne ban gane yar iska ba daga daga kan wada ki mm, ba na harkarkarin ki Allah ya shirye ka ban gane Allah ya shirye ba waye dan iska aka gaya ma da ka ce in daga hannu ka gwada ni to ya shiki ya shiki ma karatu ne ko wani abu wannan iyaka take nan ya isa daga ce zan gwada ki an gaya ma kowa dan iska ne irin ka fuskancin banza da ke ni za ki ciwo mutunci aikin banza aikin wafi in bera da sata ai da da yan matan baki ba irin kuna ku za ku tirin ake muku eh, abin nan ba hannu da ki zuwa ka ce wani tsohon matsa wafi wai talan banza na tattaro dalar da sidi ya so yi da daɗi fanke berere yawaro a yanka ci wannan sai ka ƙara yaro yawa ya zuri da zaɗi fanke zuwa sai fanke charkwai mazakwai fanke raba mu da yunwa wallahi yunwa ba ta da daɗi a raji yunwa gidan kai ya samu na fito charkwai mazakwai banke akwai gurasa ba gurasa sai dai fanke yanzu na baka na baka hamsin dina ba ka bambancen guda biyu za a baka ba na sayarwa ba ne a ainihin gurasa gurasa ga hamsin dina a wani to ina mata gidan shegiya ta tafiya mata ta kace shegiya amma sai da baka da mutunci mata ta kace zagi karbi gundume man banza gundume man wofi wa gundume man Allah ya tsine maka albarka kai ma gundume man banza gundume man wofi ma an ba mata ta ce duk wanda ya ƙara ce mun gundume mai Allah ya tsine masa albarka an tsine ma din ni kaje tsina ai eh na faɗa din ai ba an ba mata ta ce duk wanda ya ƙara ce mun gundume mai Allah ya tsine masa kai ma na faɗa sangami yayi guda daya wallahi ba zan karɓi guda ɗaya ba ai guda sa guda biyu kake ba ne na inda ba za guda rashin mutunci ka zo da na fi ka rashin mutunci zan ma kuya yanzu yanzu na nan wurin ƙara mun guda ɗaya na mana na bi ni gudu wace ka koma kenan buɗe buɗe mana in ba tsoro ba saidu na buɗe يا هنا قدام دقيقة 27 أسد السلام عليكم أبا مخنكي السلام عليكم أبا مخنكي السلام عليكم أبا مخنكي ina yaran fanke na inna lillahi wa ina ilaihi raji'un da ga yara ne wallahi ba jari na bane na mata na ne la ilaha illallah dan mata dan Allah ko kun ga wanda ya dauka mu wannan garar ku kake tambaya ko fa kuma kani ku nake tambaya ku ina tambaya ku ina ga magana Ana rantsuwa dai mun ga Sa'idu Garjeji a bakin bakin shago yana tana kamfani. Sa'idu Garjeji za ku iya nuna min inda yake? Billahi lazi sai mun yi daru da Sa'idu yau ko sama da kafa za ta haɗe yau sai mun yi daru da. so yake kashe aure dan tsabar rashin mutunci ya kashe min aure tun da bugu rasa haba ai tun da na ji dam na san wannan sako ne daga sama kai Allah za gode maka to dama akwai wanda Allah yau ya dinga turo musu